بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da yammacin laraba uku ga watan zulhajji hijirar annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina shekaru 1447 wanda kuma hakan ya daidai da 20 ga watan mayu 2026 miladiya kamar yadda muka bayani darasin da ya gabata insha Allah ta'ala a wannan zama za mu ainihin wato yi karatu kamar yadda aka saba kuma daga baya za mu yi hutun ainihin wato sallah a waɗansu 'yan uwa ko ra'ayi ya karkata akan cewa a yi darasi akan abin da ya shafi waɗannan yinnai na kwanaki goma farkon watan zulhajji wanda wannan ya sanya wannan littafi mun karanta shi a bara sai dai tsoron littafin ne a yanzu kuma littafin da ke gabanmu za ku ga dala'il ne mana hujjoji references da aka yi na wannan littafin kuma insha Allah ta'ala kamar yadda na faɗa na tura shi a cikin group kuma ana hanya yanzu za a taho da wasu ƙari insha Allah ta'ala amma yanzu wanda ya samu na yanzu ya amfani da shi wanda ya gani a waya kuma ya bude da izinin Allah da shi za mu yi amfani zan tsallake mukaddima kai tsaye dan na so mu fara daidai ne mu samu mu iya kammala littafin za mu fara daga shafi na biyar kasaisa ashirin zilhijja wato abaiban da waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhajji suka kunsa suka keɓanta da shi malam yake cewa ƙarƙasta Allahu ashir zulhijja bi qasa'isa adida tatamayyazu biha an ghayriha min ayyamid duniya Allah madaukakin sarki ya keɓance waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhajji da waɗansu abaibai waɗanda wasu daga cikin kwanaki na duniya ba su da shi na daga ciki na farko annallaha sama biha fi kitabihi Allah ya rantsa da waɗannan kwanaki cikin littafin sa mai albarka wa qala Allah mulkin sarki yake cewa wal fajri wa layalin ashr Allah ya rantsuwa da alfijir da kwanaki goma wannan layalin ashir malamai suka ce kwanaki goma na farkon watan zulhajji kamar yadda ibnu kathir ya faɗa yace al almuradu biha ashru bil hijja كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته Allah yana da dama da iko ya rantse da duk abin da ya so daga cikin halittunsa wa ma kana Allah liyaqsima bi shay'in illa li ahmiyatihi indahu Allah bai kasance yana rantsuwa da wani abu ba ba ce wannan abun yana da mahimmanci a wurinsa an gane wa inda ibadihi sannan yana da mahimmanci a wurin bayinsa abu na biyu shine annasiha yawman nahar a cikin waɗannan yinnai akwai ranar babbar sallah ita ce ranar da ake yanka abin layya al-yawmul ashir min dhulhijja rana ta goma ga watan dhulhijja wa huwa yawmul hajj al-akbar ita ce ranar babbar sallah afdalu ayyamid dunya ala al-itlaq ranar da tafi falala tafi daraja a duk duniya kai tsaye babu kamar ranar sallah ita ce wannan laraba mai zuwa rana ita yau kenan yace fihi akmalallahu dinahu a cikin wannan rana ne Allah ya cika addinin sa alladhi tabahu li ibadihi wa atammahu alaihim ranar da Allah ya cika shi ga bayansa wannan addinin ya kuma yadda shine addini qala ta'ala Allah mai girma da daukaka yana cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina a yau na cika muku addinin ku na cika ni'mata a gare ku na kuma yadda addinin musulunci ya zama shine addini wa an abdullahi ibn qardi radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce inna a'zamal ayyami inda Allah lalle mafi girman yin ne a wurin Allah tabaraka wa ta'ala yawmun nahari ita ce ranar sallah babba summa yawmul qadri sannan sai ranar alqar wannan hadisin yana daga cikin wato abin da Imam Abu Dawud ya ruwaito wa yawmul qadri yaushe ne ranar qar wa huwa yawmul hadi min dhulhijja ita ce ranar 11 ga watan dhulhijja wato washe garin sallah ita ce take bin ranar sallah wurin daraja Wahuwa huwa awwal min ayyamit tashriq shine rana ta farko daga cikin ranar ayyamut tashriq na uku a nafiha yawm arafa a cikin waɗannan yinne goma dai akwai ranar arfa wahuwa huwa yawmut tasi min zulhijja ita ce ranar tara ga watan zulhijja yawmun yu'addi fihi akbar arkanil hajji ranar da a cikinta ake gabatar da mafi girman rukunnan aikin hajji. wa huwa al-wuqufu bi arafa shine tsayuwan arfa an abdurrahman al-bailami annabi radiyallahu anhu qala annabi sallallahu alaihi wasallama alhajj arafa annabi yace aikin haji shine arafa rawahu abu daud wa ibn majah wa nabi huraira radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi yawmi arafa inna allaha yubahi bi ahli arafat malaikati sama allah na yiwa malaikun sama alfahari da ranan arafa an gane ko yana yin alfahari da su fa yaqulu yakan ce unzuru ila ibadi haula ku kalli waɗannan bayin nawa ja'uni shu'san ghubran sun taho mun buji-buji sun yi ƙura buɗi-buɗi haka imamu ahmad ya ruwaito da ibn hibban da imamu hakim na hudu annaha min salati asharatin ita wannan yinne guda goma tana ɗaya daga cikin gomanni guda uku da goman farko na ainihin wato watan zulhajji kamar yadda muka gani da kuma goma na farkon watan almuharram da kuma goma na ainihin wato ƙarshen watan ramadan waɗannan gomomi guda uku suna da daraja gaba ɗaya a cikin addinin musulunci wanda ya zamanto cewa ainihin wato musulmai da sahabbai tun a zamanin annabi suna girmama waɗannan gomomi gabaki daya daga nan gaba na biyar shine annaha qatimatul ashhuril hurum ita wannan goma ita ce cikon karshe na watanni hudu masu alfarma watanni hudu masu alfarma kamar yadda kuka sani sune watan rajab sai ainihin wato watan ne zulqada sai watan zulhajji haka ne sannan al-muharram da take bayanta saboda waɗannan su ne ashhurul hurum a sanar rajab da shawwal rajab da kuma shawwal da zulqada da zulhajji allati akkada Allahu an-nahya 'ala zulmi fiha wanda Allah madaukin sarki ya tabbatar da rashin zalunci a ciki kada wani ya zalunci kada wani ya wani mugunta kada wani ya zalunci wani kada wani ya ainihin wato duk haƙƙin wani da ma Allah ya ce fala tazlimu fihinna anfusakum har ku zalunci kanku a cikin waɗannan yinnai shi yasa ko da aikin lada ne ake so ki yawaita yi a cikin waɗannan kwanuka domin Allah yana ruban ya lada wata ta ɓata miki rai yafi mata albarkacin waɗannan kwanakin wani ya danne miki hakin ki yafi masa ko daga masa kafa duk albarkacin waɗannan yinde guda goma saboda sanin darajar su an fahimta saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu malam yake cewa alaha sha'iratan min sha'iril azima Allah ya sanya ta zamanto sha'ira mai girma Allah mai girma da yana cewa inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum Allah madaukakin sarki ya ƙara cewa kirgen watanni a wurin Allah goma sha biyu ne daga cikin sha biyun nan akwai guda hudu masu alfarma masu daraja su ne almuharram su ne rajab su ne zulqada da zulhajji waɗannan kamar da kullum nake faɗa muku yana da kyau mu gane daraja su mu gaya wa 'yan uwa da 'ya'ya da iyalai da kowa yinnai ne wanda bai kamata a ce ana samun wato sakaci da ibadoji a cikin su ba gaba na biyu shine fada'ilu ashir bil hijja alala da darajar waɗannan yinnai guda goma na farko inna allaha fadala ba'd al makhluqati ala ba'd malam yace Allah ya fifita wasu muhalittu akan wasu wa rafa ba'daha fawqa ba'd darajat daga darajar waɗansu yinnan akan waɗansu wal ashkhas wasu mutanen ma sun fi wasu daraja wal amkina wasu gurare kuma sun fi wasu gurare wal azmina wani zamanin ma ya fi wani wa min al azminatil mufaddala daga cikin zamani mafi falala ala ghairiha akan wadansu yace awwal shahr zulhijja shine farkon watan zulhajji wa huwa shahr ashara shine wata na goma sha biyu min ash-shuhur al-hijriyya daga cikin watannin hijira ala ta'ala inna iddata ash-shuhur inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum ina fata ana fahimtar karatun ku yi haƙuri ina ta sauri ne saboda kar mu zo mu bar karatun amala ina so ne mu sauke littafin shi yasa nake sauri na biyu shine wal ashrul awwal min dhulhijja waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja afdalu ayyamid duniya sune mafi falalan yinnai a duniya alal itlaqi ke tsaye li afdaliyyati al-a'mal as-salihati fiha saboda falala da darajar ayyukan kwarai a cikin su ala ha akan waɗansu ayyukan da ba wannan kwanakin ba min al-ayyami عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام الأمل الصالح فيها أحب min ayyamil ashir. wato babu wasu yinnai da aikin kwarai ya fi soyuwa a wurin Allah kuma da waɗannan yinnai guda goma su ne yinnai goma na farkon watan zulhajji a ƙalu ya rasulallah sahabbai sai suka ce ya annabin Allah walar jihadu fi sabilillah yanzu har da jihadi dan Allah ma bai kai aiki a cikin waɗannan kwanaki ba ƙala annabi ya ce walar jihadu fi sabilillah ko da jihadi dan Allah bai kai aiki a cikin waɗannan kwanukan ba annabi sallallahu alaihi ya ce illa rajulun kharaja bi malihi wa nafsihi lam yarji min zalika bi shay sai fa mutumin da ya tashi tafiya jihadin ya fita da kansa da dukiyarsa amma ba ko ɗaya da ya dawo ma'ana an kashe shi a can ya yi shahada shine darajar shi take kaiwa darajar saraka ɗaya alherin ki daya yafiyar ki daya duba mara lafiya daya ta'aziyya ne waye duk abin da aikin kwarai ne a cikin wannan yinnan yake kawo wannan daraja kun ga ashe ba abu ne na wasa ya kamata mu tsara dagewa na uku shine wa yalzamu min afdaliyati al fi ashr dhil-hijjati fara'id al-a'mal yana lizimtar mana cewa ya nuna mana falala na waɗannan yinne guda goma wato cewa anna Amali al-a'mal ba ku ala fara'id Amali amal fi ghayriha hamilar Ayyami. ayyuka na farillai da ake aikatawa a cikin waɗannan yinne ana ninka ladan su ne sama da yadda ake bada shi a wasu kwanakin da ba ba an gane ko dukkan su nau'ukan ibada yace kal hifazi ala fara'ili kamar tsare waɗannan sallolin farillai wa mulazamatin nawafil da lazimtan nafil fili mithlu salati wa sadaqati wa qira'ati al qur'an kamar kwatankwacin sallah da sadaka da karatun alkur'ani wa zikir wa du'a da zikiri da addu'o'i wa tawbatu wal inaba da tuba da dan adam zai yi saboda kurakurai da tibatibai da yake aikatawa da komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wal istighfar da yawan istighfari wa raddil mazalimi da mai da haƙoƙin bayi da aka zalunce su a mayar da shi zuwa ga ma'abotansu wa qada'i hawa'ijin nasi biya wa mutane bukatunsu wa da'awati ila Allah wa ghairi zalika da ma da'awa wato kira zuwa ga Allah subhanahu ta'ala da wasu daga cikin ayyuka waɗanda ba wannan ba na hudu wa ayyamul ashr al-awwal min dhil-hijja waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhajji afdal min ayyamil ashr al-awakhir min ramadan sun fi falala da daraja sama da ƙarshen kwanakin watan ramadan lishtimaliha ala yawmi tarwiya saboda wannan kwanakin da goma karshen na farkon ramadana na farkon zulhajji sun kunshi ranar tarwiya yaushe ne ranar tarwiya ranar takwas ga watan zulhajji ranar da ake fita aikin haji wanda zai kama ranar litini mai zuwa ko ranar litini mai zuwa shine yawmi tarwiya takwas ga wata kun ga rana ce mai daraja rana ce mai falala baya ga nan kuma akwai yawmu arafa shine ranar mene ranar talata mai zuwa ranar arfa da ake tsayuwa duk a cikin su baya ga nan kuma akwai yawman nahari ranar babbar sallah wadda ita ce ranar laraba goma ga watan zulhajji amma anna layali ashirin min ramadana Abdul min ayyamil ashir duk da haka dai su ma yinnai ko in ce darare na ramadana na ƙarshen watan ramadana suna da daraja da falala sama da ainihin wato darare na farkon watan zulhajji ha ala lailatul qadari dan shi ma ya kunshi daren lailatul qadari a cikin sa wal allati hiya khairun min alf shahr wanda lailatul qadari ta fi alkhairi sama da dare guda dubu na biyar waƙar shamal al'ashirul awwal min zulhijja la sha'ira adida min islam islamin zahira wato ƙarshen waɗannan kwanaki ko in ce waɗannan kwanaki goma na farkon zulhajji sun kunshi ibadoji masu yawa daga cikin sha'irin addinin musulunci na fili mithlu manasikil hajji kamar da ayyukan aikin haji al-ihram kamar ihrami wa talbiya da talbiya da ake yi wal wuqufu bi arafa da tsayuwa a filin arfa wal mabitu bi muzdalifa da kwana a muzdalifa wa ramil jam'ati da jifan jamra da ake cewa shaydan din nan jifan shaydan karami da na tsakiya da babba duk ana yin su a cikin waɗannan kwanaki wannan hari da yanka wa tawaf wafi na ifada da ake yi wasa'i bayna safa wal marwa da sa'ayi tsakanin safa da marwa wa talbiya da yin talbiya wa kadhalika al imsaku an wa sha'ar da kuma kamewa ga barin yanke akaifa ko kumba an gane ko da kuma gashi kowane irin gashi ba a so a taba shi haka kawai ba tare da uzuri ba wa kadhalika liman arada al-udhiya wannan ga wanda yake so ya layya wa sawmi yawmi arafa li ghayr al-hajji da yin azumi na ranar arfa ga wanda yake shi ba alhaji ba ne. wa salatul aid ana zuwa sallar eid wa dhafil adahi da yanka ababen layya wa da ababe da yawa daba na uku wadha'ifa ashr dhul hijja ayyukan wannan kwanaki na farkon dhul hajji na farko mala yace inna afdalal a'mali fi ashr al hajj dhul hijja manasik al hajj aiki mafi falala a cikin waɗannan kwanaki shine aikin hajji. haji kashi muna nan ba mu tuka aikin hajji ba laran ya kuce muke nan a muna da wani abin da zamu iya yi ko da ba ma wurin aikin haji ina fata ana fahimta alladhi huwa rukunun min arkanil islam aikin haji rukuni ne daga cikin rukunin addinin musulunci yajibu alal muslimi fi al umri marra wanda aikin haji ya wajaba akan kowane musulmi a rayuwarsa su daya a ce kin taba zuwa aikin haji ko da sau ne an fahimta Allah ya azurta mu gaba ki da Allah yake cewa wal hajjul mabrur aikin haji karbabbe idan mutum ya yi shi laysa lahu jazaa'un illa aljanna bai da sakamako sai gidan aljanna wa man hajja duk mutumin da ya aikin haji walam yafsuq bai yi fasikanci ba ya aikata wani abu na laifi a can ba wanda yake saban Allah ne walam yarkus bai faɗi maganganu marasa kyau ba ko da zagi ne yace to raja aka yomi waladatu ummuhu zai dawo duniya kai zai dawo kasarsu kamar yadda mahaifiyar shi ta shi ba shi da zunubi a tare da shi aikin haji kawai in kika yi amma ku sani za ki dawo ne ba tare da haƙƙi na Allah ba amma inda haƙƙin bayi ne wallahi sai kimiya ba ki kashe wata ba ki kashe wani ko ki zalunci wata ki ce dan ki je kin yi aikin haji ki dawo haka nan baki da zunubi a wannan haƙƙi ake magana tsakanin ki da Allah babu wani tsakanin ki da shi Allah ya yafe miki sai fa haƙƙin bayi wanda kika san kin cuce su akwai haƙƙin su akan ki ya zama dole ki biya su wannan haƙƙin nasu ina fata ana fahimta malam ya ci gaba da cewa qala ta'ala walillahi ala nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila lalle mutane su je su aikin haji dakin Allah ga wanda ya samu iko fa inna Allah wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil alamin wanda ya kafirce ki tare da yana da dama yana da iko to ku sani Allah mawadaci ne ga mutanen da halittu gaba daya wa na bi hurairah radiyallahu anhu daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda ce khatabana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala annabi yayi mana huduba yayi mana wa'azi yake cewa ayyuhan ya ku mutane qad farada Allahu alaikum alhajja ku sani Allah ya farlanta muku aikin haji fa hujju ku yi aikin haji fa qala rajulun sai wani mutum ya ce a kullu amin ya rasulullah shin wannan aikin hajin kowace shekara ne sai mun yi a sakata sai annabi ya shiru bai ce komai ba hatta qala ha salasan sai da mutumin nan ya sake tambaya har uku zo wani tambayan ba a so a rika yin kwakwaf dan kar ku zo ku tambayi abin da aka ba ku amsa ta wani matsala kamar da Allah ce la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum ko kar ku rika tambayan abin da aka ba ku amsa sai abin ya muna muku ke ce kawai mijinki na waya sai ki zo ki ce sai ka gaya min da wa kake waya wace ce ta kira ka wannan munafakar sai giya niya to sai ya zo shi kila mahaifiyar ki ce to <laughs> kun gani to a daina kuma a daina wata tambayar da aka san za ta yi zama matsala ce to sai wannan sahabin kawai sai ya rika tambaya annabi ya shiru bai ce komai ba sai da yi so uku faƙalar qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce law na'am da na ce e kowace shekara ya ce la wajaba wallahi da ta wajaba yanzu da yanzu dukkanmu mu ce mun tashi mun tafi aikin haji shikenan karatun nan dole ya tsaya sannan kuma ta ina ita Saudiyya ƙasar Saudiyya za ka yi ɗaukar mu za ta yi ya haka zai yi wa a'a bar shi yanzu a ita kanta kasar tukunna mu dauka kowa na da halin ba ta yi daukan ba sannan kuma sai ya gashi ma babu kudin wa ke da halin da wance ne wajaba da ta wajaba yadda kika yi sallar azahar wajibi a kanki haka aikin haji sai ya zama wajibi duk shekara sai kin je ya zaki kun ga akwai damuwa amma cikin rahamar Allah annabi sallallahu alaihi wasallama sai bai amsa ba an gane ko kuma bai ce eh ba saboda haka yace da ta wajaba akan mu yace wala mastata'tum gashi nan yace da ba kuma za ku iya ba da ko ba za ku iya ba ko za ku iya ke kanki akwai abin da kike yi kila duk sati za a zo wani sati ba za ki iya ba akwai abin da kike yi duk wata kila wani watan ya zo ki kasa haka bane to ina wannan kuma dan kanki ne fa ina ga wanda za a wajabta miki a ce dole sai kin yi za ki yi sun maƙala daga nan sai annabi ya ce wa sahabbai wannan magana kun ga tana da muhimmanci sai ya ce musu zaruni ma taraktukum ku kyale ni da abin da kuka gaji na shiru ban ce komai akan shi ba haka annabi ya ce ya ce ku kyale ni akan abin da na bakku akai ban ce komai ba ya ce fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim abin da ya halakar da mutanen da suka zo kafin ku yawan tambayoyin da suke yi waqtilafihim ala anbiya'ihim da yawan wa annabawansu da yawan saba wa annabawansu yawan tambaya ƙwaƙwaf so shi sa wata tambayar ba ta da amfani wata tambayar kai shiru ya fi alkhairi an gane ko na biyu shi ne al'ikitaru min al-zikiri wa takbiri wa tahlili wa tahmil abinda ake so a yawaita a waɗannan yinnai yawan kabbar bari da tahmidi da tamjidi duka a yawaita yin su a cikin waɗannan yinnai guda goma an gane ko da hailala Ya ce wa zalika fil buyuti wa shawari' haka ko a gida ne ko ko a shawari a kan hanya wal masajid da masallatai wal aswaq da kasuwanni wal makatib da ofis office a rika yawan yi wa ha da ma wasu wuraren da ba wannan ba fi jami'il ahwali a kowane yanayi kika samu kanki kina wanki kina guga bakin kina motsi kina kan barbari an fahimta na san kun yi yau ko kun yi jiya kun yi shekaran jiya kun tabbata ha kabbar bari takbirat ɗin ake yi kashi na wani ya kashi biyu akwai takbirul mutlaq ana yin sa daga lokacin da aka ga watan zulhajji zaki kai takbir mutlaq shine wanda ake yi da zarar an ga watan zulhajji kamar yadda ce kina tuki ne ko kina wanki ko kina wanke-wanke ne ko kina gyara gado kina shara bakinki dai yana motsi a cikin wata da an ga wata rana na faduwa na ƙarshen watan zulqada zaki fara kabbar bari mutlaq Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd an gane ko da sauran riwayoyi da suka inganta a waɗannan kabbar barin zaki ta yi so akwai takbir muƙayyad wanda shi kuma nau'i na biyu kenan yana da alaƙa ne da bayan sallolin farallai? daga ranar sallah an yi sallan azhar sai ki yi wannan kabarbari an yi la'asar ki kabarbari an yi magriba haka isha'i haka zaki daina yin wannan muƙayyad din sai ki koma zaki daina yin mutlaq ki koma kina yin muƙayyad kuma muƙayyad din nan zai ci gaba har zuwa ranar 13 ga watan Zulhijja har ƙarshen yini na ayyamut tashrik bayan sallar la'asar din wannan ranar ina fata ana fahimta saboda wannan sune ne kan barbari sahabbai suna zuwa har kasuwanni suna daga murya don wasu da suka manta su gani su tuna su ma su riƙa yi shine nake tambayan ki kwana ukun nan da muke ciki kin yi mutlaq din nan ko kina yi akwai a waɗanda suke yi suna yi dai na to sai ki ajiye sai ki ajiye bayan sallah ba daga sanda aka ga wata an shiga kwanakin to shikenan kan barbari ina fata ana fahimta shine takbirul mutlaq ya yi ta yi dama amma an yi a cikin kwanakin to Allah ya karba malam yake cewa wa zalika kunji da ce wa zalika min dukhulish shahri hakan ana yin kabbar barnan ne daga lokacin da watan ya shiga ila akhiri ayyamit tashriq har zuwa ƙarshen ayyamit tashriq an gane ko wa khususan min fajr yawmi arafa musamman ma daga asubahin ranar arafa an gane ko ila qiyamil imami li salatil idi har zuwa lokacin da liman zai tashi domin gabatar da sallar idi qala ta'ala wa yadhkuru fi ayyamin ma'lumatin mutane su ambaci sunan Allah a cikin waɗannan yinne sanannu wa qala ibn abbas al ayyam al ma'lumat sunni ashir wato kwanaki goma na farkon zulhajji kama zakarahu al bukhari wa janawa bihi anhu ثم قال وكان umar عمر وابو هريره يجزيان يخرجان الى السوق لعبد الله بن عباس da Abu Huraira Abdullahi dan Umar suna fita har zuwa kasuwa fi ayyamil ashr wa ne suna yin wannan kabbari wa yukabbiru an-nas bi takbirihima mutane suna yin kabbara da kabbar da suke yi an gane ko ya ce wa kabbar muhammad bin ali harfan nafila wato muhammad bin ali yakan yi nafil fili ma yayi wannan bari an gane ko kamar da imamul bukhari ya kawo wa ashharu ma warada bi nashran an salaf min hadhihi at-takbirat abin da yafi shahara daga magabata dangane da waɗannan bari shine ma warada ali bin mas'ud zo daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda shine Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd sa'annan kuma da wasu sigogi da za su zo nan gaba za mu ambace su na uku shine su ya mu tis'ati ayyamin min zulhijja yin azumi tara a cikin a cikin kwanaki goma na farkon zulhajji wa minha sawmu yawm arafa a cikin wannan kwana tara akwai ranar arfa li ghairi al-hajji khassa musamman ga wanda bai je aikin haji ba an abi qatadah al-ansari radiyallahu anhu su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an sawmi yawm arafa an tambaya annabi dangane da azumin ranar arfa فقال يكفر السنة الماضية wal baqiya yace azumin nan yana kankare wato zunubi na shekarar da ta wuce da wadda kuma za ta zo nan gaba rawahu muslim sai mu tsaya insha Allah bayan sallah sai mu dora bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah malam yace wa qalat azwajihi sallallahu alaihi wa sallam wasu daga cikin matayensa annabi sallallahu alaihi wasallama suke cewa wato kana yasumu tis'an min annabi alaihi salatu wa salam ya kasance yana yin azumi na kwanaki tara a farkon watan zulhijja wa yawma ashura da ranar ashura wa thalathati ayyamin min kulli shahar annabi yana azumin kwanaki uku a kowane wata rawahu abu dawuda imam abu dawud ya ruwaito wa li anna siyama min jumlatil a'mali salihah kuma saboda cewa shi azumi yana daga cikin ayyuka na kwarai an abi sa'id al-khudri qala qala sallam man sama yawman fi sabilillah duk mutumin da ya azumi dan Allah a rana daya ba'ada Allahu wajhahu 'anil nari sai Allah ya nisantar da fuskar daga wuta 70 kharifan wato zamani ko generation har guda 70 Allah zai nisantar da ke daga wuta inda kika yi azumi rana ɗaya dan Allah an gane ko na hudu daga cikin ayyukan waɗannan yinnai al-imsaku 'anil dhafari wash-sha'r wato kamewa ga barin yanke akaifa ko gashi akaifa shine kumba karki yanke kumbarki musamman idan da khala ashhar idan watan ya shiga liman yuridu al-udhiya ga wanda yake so yayi layya wanda ba za ta yi layya ba ba matsala dan ta aske gashi ko ta aske ainihin wato ko ta yanke kumba an ummi salama radiyallahu anha قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شاره وبشرته شيئا idan ɗayan ku na so ya layya aka shiga waɗannan yinne guda goma kada ya taɓa wani abu a gashinsa ko a fatarsa ana nufin kumba kira na biyar tafaqqudi ahlil hujjaji wato binciken halin da alhazai suke ciki duk yana cikin aikin hajji yana cikin aikin kwarai ake so yanzu muna da abokai da yan uwa da kowa sun tafi aikin hajji misali yana da kyau ki buga waya ko ta WhatsApp mai su wance kuna lafiya hajiya wance ya ibadan kuna nan da ya so Allah ya taimaka kana manta da mu a cikin addu'a ina jin halin da suke shi ma yana da kyau haka an fahimta yace a hawa ahwalihim dan kulawa da halin da suke ciki wal ihsani ilaihim da kyautatawa alhazan عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا أو جهز حاجا duk wanda ya ba da gudunmawa ga wanda zai tafi jihadi shine jahaza kika sai mai takobi makami da wani abin kayan yaƙi da zai bukata silke makamancin su ko jahaza hajjan ko kika taimakawa wanda zai tafi aikin haji da guzuri ta hanyar guzurinsa abinda zai ci me zai yi kaza me zai yi kaza shi ma jahaza ne aw khalafahu fi ahlihi ko kika tsaya masa a matsayin wanda za ta sa ido akan iyalansa a lokacin da baya da ya tafi aikin haji ko ta tafi aikin haji kina binciken iyayenta da iyalansa ko iyalanta wani hali suke ciki sun ci sun sha meye matsalar su suna da damuwa ki je ki yaye musu damuwar su to duk wanda yayi wannan yace au fattara sa'iman ko kuma kika yi buɗe baki wa mai azumi ana mai azumi ya buɗe baki da abincin ki to kana lahu mithla ujurihim min ghairi an yunqasa min ujurihim shay kina da kwatankwacin ladan su ba tare da an rage komai na ladan su ba na shida da salatul idi sallar idi wa hiya sunnatun wajiba ala al-ayan ita sunna ce ta wajiba akan daidaikun mutane wa da amara rasul sallama bil khuruj ilaiha annabi yayi umarni da a rika fita aikin haji hatta nisa al-awatiq hadda mata manya wal da waɗanda suke ainihin wato jinin haila wa zawatil da 'yan mata waɗanda suke jin kunya wa hiya sha'iratun min sha'ir al-islam zahira zuwa idi sha'ira ce daga cikin addinin musulunci na bayyane wanda ya khurju ilaiha duhan ana fita zuwa gareta wannan sallar da ansi fi sahara'i a cikin fili na idi kharij al-baladi a wajen gari yusalluna ne ana yin sallar idin raka'a biyu يكبر الإمام في الأولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام الإمام ذي يكبر بري قدا بكي تارد كبر الحرم وخمسا في الثانية يكبر بري قدا بير أشكر ركعة تبيو ما أدى تكبيرة القيام بند كبر الميكيوا عن أم عطية رضي الله عنها قالت an samu daga ummi atiya Allah ya kara mata yadda take cewa amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an nukhrijanna an nukhrijahunna fil fitri wal adha annabi ya umarce mu da mu fito da su a lokacin karamar sallah da babbar sallah su wane ne yace al'awatiki mata manya wal hayyab duk da wasu ce manyan matan ana nufin yantattun bayi su kansu amma dai ana nufin duk wani nau'i da sinfin mace ita ma ta fito wa zawatul qururi da waɗanda suke cikin lullubi sune ne 'yan mata kamar ƙwailaye haka waɗanda ba sa fita ba a cika ganin su a waje ba an gane ko fa'ammal fayyadu amma dangane da masu haila in suka je iri fa ya ta zinar sala ba za su yi sallan ba za su koma gefe wa ya shahadin alkhairi amma su halarci alkhairi wa dawatul musulmi da addu'a musulmi kulfi ya rasulallah sai na ce ya annabin allah hidana la kunu laha jilbabun ai sallar za ta zo ya annabin allah wata a cikin mu ba ta da hijabin da za ta sa je masallaci da ta faɗi wannan kala sai annabi ya ce lutul bisa ha ukhtaha yar uwarta ta bata aro min jilbabiha ashe saboda mahimmancin iri ya halatta ko kaya ki arama ki je iri wannan hadisin yana cikin bukhari da muslim kuma lafazin na muslim ne na bakwai al'udhiyatu min at-taqarrub ila Allah ta'ala hiya at-taqarrub ila Allah ta'ala bi dhabhi bahimati al-an'am wato layya shine kusantar Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar yanka dabba daga cikin dabbobin ni'ima wato Allah ba nama yake so ba jini yake so ba kusa abinda Allah ke so yaga an zubar da jinin dan shi kamar yadda wani zai zubar da jini ya shiga wuta ba dan Allah ba dan boka ne yace ta yi ko dan wani dan kulumbuti ko mai tsafi a wannan dan Allah aka zubar da jinin to saboda haka Allah yana son haka kuma zai dauka darajar wanda ya shi sa Allah ke lan yana Allah luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum abin yake so ki ji tsoron Allah sanda zaki abinki na rayyadan saboda haka sai a yanke dabba ta ni'ima yawmal adha a ranar babbar sallah wa salasati ayyamin ba'da hada kwana uku bayan Sallah. wa hiya sunnatun wajibatun alal mustati sunna ce ta wajiba ga wanda yake da iko Allah ta'ala Allah mai girma da kuka yana cewa wa likulli ummatin ja'alna man sakan li yadhkuru ismallahi ma ala ma razaqahum min bahimatil an'am wato kowace al'umma mun sanya musu wani mansab wato wani ibada dan su rika ambatan Allah a ciki bisa abinda Allah ya azurta su da shi na dabbobin nema an gane ko dabbobin ni'ima na gaba na hudu shine mafhumul udhiyatu wal hikmatu minha me ake nufi da layya kuma menene hikimar yin layya na farko udhiya ma yudhahu min bahimatil an'am yace abin da ake yankawa daga cikin dabbobin ni'ima yawmal adha a ranar sallah wa ayyamut tashriq da kwanaki uku bayan sallah taqarruban ila Allah ta'ala don kusancin Allah wa tudlaqul udhiyatu ala al-amaliyyati alladhi ana fadin udhiya akan shi kansa yankan lokacin da ake gigar wuka a wuyan dabba sunan shi udhiya wannan abin da kuke yi kama su tsalaku isman lidriha kamar yadda ita kanta dabbar da ake yankawa ana ce mata udhi a ita ma an fahimta kamar wato janaza ne da jinaza ana furta shi ga gawa ana furta shi ga makara an fahimta duk suna ne haka yake sa'annan kuma malam yake cewa wa tadkhulul udhiyatu jumlatan nuski yankan nan lalai ya tashi ga cikin jumla na ainihin wato nusuk na ibada alhadi wal fidiya, wal aqiqa kamar yadda ake hadaya kamar yadda ake fidiya kamar yadda ake akika ana yin hadaya a lokacin da aka je aikin haji wanda ya tamattu ko ya kira ni ko haka nan ana yin fidiya ga wanda ya aikata abin da yake wajibi a kansa kada ya aikata shi a lokacin aikin haji sai ya fanshi kansa sannan ana yin aqiqa daga lokacin da aka samu haihuwa na jariri ko jaririya an gane to ita ma wannan na da ake yi a gida ana yin ta tana cikin irin waɗannan dongauge na ibada Ku'u-Ala ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin ka gaya musu cewa sallata da yanke yanken da nake yi da rayuwata da mutuwata gaba daya na Allah ne ubangiji ta'ala ya mana jagoranci malam ya ce wa nusku huna azdaku taqarruban ila Allah abinda ake nufi da nusuk anan da yace wa nusuki shine yanka da ake yi dan Allah na suna ne ko na layya ne ko na fidiya ne ko na hadaya ne نبي والحكمة من مشروعية الأضحية هي القيام بالشكر على نعمة الله تعالى wato zan godiya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala al-muta'addida masu yawa allati la tu'addu wa la tuhsa nimomin Allah suna da yawa ba za su kirgu ba wa tawassatu ila alan nafsi wal ahli wal jiran da yalwata wa iyali da kai kanka da makwabta wal aqarib da makwabta da yan uwa makusanta wal asdiqa da abokai wa ita'amun nasi da ainihin wato ciyar da mutane wa ta'zimu sha'iratin min shairar islam da girmama sha'ira daga cikin sha'ir addinin musulunci wa iya sunnati ibrahim alaihi salam da kuma raya sunnar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kamar yadda Allah ya ce fa basharnahu bi gulamin halim muke masa albishir da wanda yake mai haƙuri shine annabi isma'il lamma balagha ma'ahu sa'a qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka anzur madha tara annabi ibrahim ya gaya wa ɗansa ismail cewa ya ga fa umarce shi da ya yanka shi ya ka gani yanzu baban ya ce an ce in yanka ki ya kika gani za ki zauna ai ba za ki zama ba sani a wannan zamani amma annabi ismail ya ce qala ya abati almatu umar ya babana ka aikata abin da aka baka umarni satajiduni insha Allah min as-sabirin Allah ya ce falamma aslama wa tallahu lil jabin وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين الله ده كان فسيدي إن هذا لهو البلاء المبين lalle wannan ba karamin jarabawa bane ce ki yanka danki kina kaunarsa kina fashi musamman ma dan da zo bayan shekaru aru aru kusan shekara 100 da wani abu a samu dan ba sai yazo ai dole ya zama jarabawa Allah ya ce wa falainahu bi zibhin azim sai muka fanshe shi da wani abin yanka mai girman gaske rago daga aljanna wanda aka ce da yanzu ana nan ana yanka maza ilma da tana an yanka mijinki ko wani dan naki saboda ailayya wallahu almusta'an malam yace wa an bara abuna azib radiyallahu anhu fi khutbatihi yawm al-eid an samu daga bara'u dan azib Allah ya kara masa yadda a cikin hudu ba ranar idi fa kama abu darda bin di bai ibn niyarin fa kala ya rasulallah laqad an ah an ukhraj ila salat na fayi kuskure na yanka ragon layana kafin bayan taho idi haka yace wa arabtu anna al yawma yawm aklin wa shurbin saboda na san yau ranar ci da sha ne a ta'addaltu na gaggawa wa kaltu na ci wa a at'amtu na ciyar da ahali wa jirani da makwabta na rawahul Bukari? an gane ko malam yace wal labd lil bukhari wa qala shaykh husamuddin afana yace wa qad madat sunnatu منذ ahad an-nabi sallallahu alaihi wasallama nan ba ya faɗi hukuncin bane ya kawo magana ne akan cewa su ma suna yankan sabai ba amma kun san yanzu na ma yanka alayya bace ko yace to wa qad madat sunnatu منذ ahad an-nabi sallallahu alaihi wasallama fi tawassul ala al-ahl sunna ce tun zamanin annabi wajen yarwata wa iyali wa ikramul jirani da karrama baki sa akwai wanda ba ma sa karrama iyalansu su iyalan ma ba za su ci ba su ma kuma ba za su ci ba wannan kuma kuskure ne akwai wanda shi yanzu idan zai karar da kwabansa na karshe to zai karar da shi akan iyalansa don su ji daɗi kuma haka ake son muni amma akwai wanda shi kuma ko mutuwa za su yi fa ba za su ci ba sai dai ko shi kaɗai ya ci ko kuma shi ɗin ma yawa kan shi rowa Allah ya kyauta Allah ya kyauta so kada mutum ya zama irin wannan kusa akwai irin su Allah haka yake halittar mutane akwai wanda muke baku labarin sa in kin ganshi zaki bashi sadaka amma mutumin nan ga gidaje ga yake da su da gonaki bai ma san adadin su ba amma Allah sai kin bashi sadaka ki dauka almajiri saboda tsabar rashin godiyar Allah yana kallon wannan a matsayin rashin godiyar Allah ne in gani wannan ya tana min da labarin wani wani yaro da ya daddaki gawan baban shi gawar ubansa ya kama nan naushe ta yana duka iya karfin shi sai da aka kama shi ana ba shi hakuri saboda uban ya yi rashin lafiya ne ya shiga cikin halin damuwa aka ɗauko shi daga gari mai nisa aka kawo shi asibitin birni aka ce to da aka duba sai an masa aiki ana buƙatar dubu ɗari biyu da an wani abu haka ƙasa ma da haka kuma yaro ba kuɗi aka yi aka yi aka ce wallahi an ba aikin nan ba ya uban nan zai iya rasuwa kafin ya koma birni ƙauyensu ya je ya kwashi dabbobinsu na shanu da suke da shi da waye wallahi zai iya mutuwa haka yazo cikin gari ya rika yawon neman a zo a cinikin ma da ishanin su ga dabbar inda suke a je a kwashe shi a samu kudin da za a biya a uban aiki ne wannan wahalan ya dawo ko da yazo wallahi aka kira shi aka ce uban ya mutu saboda ba a samu ba dan ya dawo ya ga uban bai samu ba ba wai ya ce a je a fara kokartawa dai a cikin numfashi da nishi na yanayi aka zo aka da shiga uban aka mai da ta gida ana cire kayansa za a masa wankan gawa kawai ce ga dubu ɗari uku a cikin aljihun gajeren wannan shi shi shi ne ɗan ya kama dukansa <laughs> to kun ga wannan rashin mutunci ne bai gode ma Allah ba ba haka ba ne yanzu kun kare fushi <laughs> Allah ya kyauta To saura ka akwai irin wa'annan mutane a saurara akwai matar da ita ma sai za a mata mijinta dai da ko sisi haihuwa ta zo aka yi a samu kudi ta sai babu shi ma ya shiga tagumi ya rasa yadda zai yi sai gida kawai tattara robobi da kwangwanaye da yake siyo musu irin madara da waye ashe kudi take tarawa ciki kawai sai tsinci kudi ta tara kudade da yawa a ciki wajen dubu ɗari shida wala kawai ya kwashe kudin ya zo ya siyo ragon suna aka yi walima mai kyau ita ne ta ga an yi aiki sai ta koma ta ga kayan gida an yashe ko ina da ta ce ina kaya ce ai ya kwashe mai da bola ya ce kwashe ta dinga ihu tana bala'i to kun ga akwai irin wayannan mutana. so jama'a layya da kuke kallanta wallahi ba wai asara bane ki yi layya iyalanki su ci in mijin kina da hali yayi fa ne in bai da hali ke ki yi kuma ku ci wannan shine abin da ake bukata kada gurowa ta sa ki ki kuma kina da halin yi idan kika yi annabi ibrahim aka sa ya fara wannan kuma ɗaukaka shi allah ya yi malamai suna magana kan cewa duk wanda yake da halin layya in yi layya allah zai ɗaukaka shi kana ka ki kake wasa allah shiryar da mu saboda haka a ba kowa kamar yadda muka ambata wa tawassu ala ahli wal jiran wa tasaddiq ala al fuqara'i yawm al adha an gane ko shi sa Allah ya ce wal buduna da Allah halakum min sha'irillah ko lakum fiha khair alaiha sawab ya ayata ne da yake cewa fa iza wajabat junubuha fa atimul qani'a wal Shi shine magana menene wajabat shine in ta fadi an yanka dabba sawab kuma shine lokacin da ake daure raƙuma a tsaye da kafar hagu a alaƙaladin nan za ga ana makale mata kafar hagu kuna lura kafar ta hagu sai a makale ta na gaba sai ta tsaya sawab da ƙafafu uku ake magana shine ma'anar sawab ta tsaya lokacin da aka yanka ta wajabat junubuha ta fada a ƙasa an fede me ya kamata ku yi Allah ce fakulu ha ku ci wa at'imul qani'a ku baiwa wanda yake da qana'a mutumin da yake da wadatar zuci zai roko in aka bashi zai kan tsaya ce Allah ya saka da alheri sannan wal mu'tar da wanda shi ba zai hakuri ba sai ya ce da Allah ku dan san mun naman layyan nan ku dan mun kaza wanda shi sai ya roka shi ma duk a bashi akwai wanda su in suka yanzu an daina ma tunawa da bukata sai dai a rika aji a cikin fridge a sa a freezer a yi ci a zo a yi kaza wallahi abun ba shi da daɗi ina gaya muku mun yi hira da wasu bayan Allah akwai wani zama da aka yi talaktin wasu mutane akan wani abu da aka tashi na amana da aka ba wasu suka ci amana lafiya sai aka saka ni a cikin wannan zama aka zo aka ce wallahi sai dai ku ga mutum ya zo da babban mota kawai ya biya a samun raguna guda goma guda ashirin kuma dan talakawa ba amma kawai gidajen su kawai suka je yawa Allah ya kyauta so da ka mu ji tsoron Allah idan Allah bai baka wata amana ya kaddara wata amana ta shigo hannunka ba to idan kika mallaka ke kanki nakin makar ki cinye gaba da ki ba mu bukata kai wanda wallahi naman nan sai a dade ba amma ma ga gittawan sa balantana a a ci shi a cikin baki wallahi kuwa ana rayuwa ne kawai a cikin yanayi sai dai amma Allah godiya kawai ko gani kuma yadda Allah ya ce akwai wanda yake la yas'aluna nasa ilhafa wallahi akwai su a cikin mutane an fahimta a cikin inda kike rayuwa ki dauka kina wata anguwa fa wai ango kudin masu kudi ne wallahi akwai wanda kawai anguwar ne Allah ya kawo zaman sa anan Allah ya aje su amma wallahi kina tashi da damuwa ba abin da za a ci ko babu wani abu da za su irin wannan zauna ka ci ba kike raina kike ce ainin ba ban bukata ki kasa ke kadai ki cinye in kika cike kadai sai kin mutu ki kadai Allah ya taimake mu da gaske ne mana mashru'iyyatul uluhiyya wannan mun riga mun karanta shi Allah ne yake cewa fa salli li rabbika harko. ko ma'anan salla anan ana nufin sallar idi kuma ku yanka wal murad bin nahri shine al mashru'u shine uluhiyya an gane ko na so ne saboda yanayin lokaci rika matsawa zuwa ga abin da yafi muhimmanci mu je na gaba bima za ta kuna na shida yace ana layyane bi bahimatil an'am da dabbobin ni'ima wa hiya al iblu wal Walganamu, wal ganamu min sune Raƙuma, da shanu da kuma dabbobi na tinkiyoyi abin awaki da tumaki zakaraha zakaraha wa unsaha mazajen da mata ma'ana zaki iya layye da raqumi zaki iya layye da raquma zaki iya layye da sa zaki iya da sanuwa zaki iya da rago zaki iya da tinkiya zaki iya da bunsuru zaki iya da akuya kowanne da matarsa samaniyata azwaj min ad-da'n ithnayn wa min al-ba'd ithnayn ina fata kuna fahimta saboda ka diya halatta a ilayya da su a'a kowanne gurgurdan daman ki ne shikenan sai ki da shi ya isa ba sai wayan ba shi da jiwai dole kaza ba kawai abinda ake cewa fifiko ku saurara ana fifita naman rago ne saboda shi annabi yayi irinsa da rago yayi ya yi su masu ɗigon baƙi a jiki shi sa aka fi so in ragon da zaki saya zama akwai mix din baƙi da fari a fatan shi ko a wurin idan shi ko a kafafun shi zama dai ga ɗan baƙi in babu ko da fari fata a samu ko baƙi wulan kika yayi an fahimta ko wanda ya ƙaho ake so inda bunsuru kika samu yayi in tafiya ne yayi in tinki ya ce ta yi idan sa ne ko raƙumi shine mutum bakwai suke iya haɗa su siya tare kuma ba sharaɗi ba ne sai bakwai kila da ni da ke ne kawai za mu haɗa mu siya yayi kila mu uku ne kila mu hudu ne duk yayi zai zaman to dai maximum har a wuce mutum nawa bakwai shi kenan kuma kowa la yayi ina fata ana fahimta yawa za ma ku iya to yanzu mutum bakwai za su layya ke kina da daman ki sa kuɗin mutum biyar ni kuma ina da daman in sa kuɗin mutum biyu sai a kasa shi kashi bakwai in ɗauki kashi biyu sai kuma ki ɗauki kashi na kashi biyar na gwargwadon adadin waɗanda kika saka adadin kuɗin da kika saka aka sai wannan abin layyadan ina fata muna fahimta eh za yi da kafu zuru shi na fast my nebo aiko eh har yanzu ba wani kafu zuru ma wallahi babu ba a maganar kafu inda ya cika sharaɗi sharaɗin rago shi ne shekara ɗaya in ya shekara ɗaya abubuwan ba shekara ɗaya ba in ya yi wata shida e bunsuru ne ko akuya take shekara daya sai ta take shekara daya amma in dai zuru ne yayi wata shida ya halatta ya layyare shi menene wani Na ga wani zuru a zango wallahi na ce masa wannan nawa yayi wanda yake da shi ma wani dai haka dan ustazi ne abin shi zai siyo shi ko burge shi ne ko aka yi dai wallahi wannan ragon ba shi kalle sai ya baki sha'awa ke kanki Yace ce kai ka siyo nan gidan fashil ko ya ce wallahi iya karfinsa ya yake da shi a kawai aka siyo masa shi ya ci sunan shi a fast my label sosai an durguga shi nan tsito haka amma dai kosasshe ne lafiyayye haka dan karami a barki goya sha bayan shi na'am ka kan matsala bane kar ku damu da wannan abinda kawai ba a yi shine ba a layye da wasu dabbobin da ba wa'annan ba ba a yi da talatu ba a yi da kaza ba a yi da kiran masar ko da zomo yawa ko da kifi a da waɗannan dangogin guda hudu kada yake yin layya shi kira an gane ko saboda haka muka ce da abin abinda ake da ainihin wato bahimatul an'am ko sai ce Allah yana cewa wa likulli ummatin masa ja'alna masakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am kun ga dabbobin ni'ima ake nufi wa qawluhu ta'ala samaniyata azwajin min ad-dhani ithnayn min al-ba'd ithnayn da fadin Allah ta'ala wa min al-ibli ithnayn wa min al-baqari ithnayn sannan na biyu malam yace wa yujzi min al-ghanami wahidatun 'ala ar-rajuli mun karanta wannan wa ahlihi ko wannan din nayi bayanin sa yanzu mu tafi can sai wa yufaddalu fil udhiyati al-ghanam abin da aka fi fifitawa dabbobi kanana ma'ana awaki ko tumaki su sun fi raƙumi ko sa wajen falala an gane falalar amma yawan naman da ake bukata na kuma yanzu miskine a raba musu sa da raƙumi ya fi wanda shi ko mai rago ba zai samu wannan falalar ba kuna fahimta shi ne abinda ake magana su wane ne ganam shi ce alkafshu al'akaran abiyar wato rago wanda yake fari mai ainihin wato ƙaho allabi yi khalitsuhu sawadun haula ainihi wa qawa'imihi wanda ake samun baki a zagaye da idansa ko kafafunsa sun malbakar sannan sai sa wal ibn sai raƙumi an aisha radiyallahu anha anna rasul sallama amara bi kafshin aqran annabi ya sa aka kamo masa ainihin wato rago wanda yake da kaho yaqa'u fi sawadin yana takawa a cikin baki ma'ana kafafunsa na kewaye da baki shine ma'ana yana takawa cikin baki wato dandane ragon an san danda ko ha matsalan ku ba hausawa bane shi za eh danda ragon da kalar safari ne amma ga baki nan ya kewaye kafarsa kamar an zana masa gashin kafas na kasan bakake ne daga kasan shi an yi mix da bakin da kala baki shi yake cewa danda to kafafunsa guda hudu dukansu ai ba kafafu ne ke tafiya ba to yamshi ala ne. kafas bangaren kasa inda yake takawa duka bakin gashi shi da abin da ake nufi an fahimta shi yasa ma aka ce in an samu wannan mai mixin yafi in ba san babu lafi da fari fat ko da baki wulis ko da ya yake duka wannan ba laifi amma da brown aka samu kusa akwai brown shi ma duka daidai ne ba laifi annabi malama eh, na Aisha ta ce fa utiya bihi sai aka zo manzon Allah da wannan rago ya yudhi bihi yayi layya da shi fa qala laha sai ce mata ya Aisha ya ce na Aisha halummi almudiya taho mana da wukuna kun gane ko sun makala. ishhadiha bihajar yake je ki waso ta da dutse ana son wuka a wasa ta yanzu akwai wasu daga cikin matsalar da muke fama da ita wallahi gidaje babu wukan yanka dabba ko ta layya ko ta fida haka babu yawanci wukan mata ne da suke amfani da shi a kicin sai a zo yanka a ta nema wani abun ni na taso na ga iyayenmu suna sayi irin wannan wukan su ajiye shi musamman dan lokaci in ya zo ko za a ciro ta a wasa ta kawai amfani da ita amma sai ga layya ta zo a dinga bi ana neman makota ana neman aran wuka ko sai an jira yara irin masu fidan na a zo ana roƙon su su yanka ko su mahautan ai duk su ta saura ka yana da kyau a ce akwai sai kun ga gidan annabi akwai ya ce na Aisha je ki dauko wannan wukar wasa mana ita da me da dutse yanzu an ci gaba ma injini ake kunnawa ta wasa wukar saura ka sai a wasa wannan wuka yana nuna ana so a wasa dan ta dabba ta kawo wahala kafin ta mutu bayan ya gaya mata wannan summa fa'alat fa fa'alat sai abinda annabi ya ce summa ha ya karbi wannan wuka wa aka zarkafshe ya kama ragon a abja'ahu annabi ya kwantar da ragon summa zabahahu ya yanka shi sun maƙala sai annabi ya ce bismillah allahumma taqabbal min muhammadin wa ali muhammad ya allah ka karba daga muhammadu da iyalan muhammadu wa min ummati muhammadin da al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kun ga koda baki laye ba annabi ya miki layya masha Allah eh kawai dai ki layya ba za ki dan ji dan gishiri a bakin ki ba Ya sun dhaha bihi annabi ya laye da shi rawahu muslim wa ana bi sa'id al-khudri qala dhaha annabi sallama bi kabshayn a hilin annabi ya yi layya da ainihin wato rago mai kaho fahil gamsa irin ingarma ne fahil cikakken rago namiji ya akulu fi sawadin yana cin abinci a cikin sarmana gewayen bakinsa baki ne shi ma kuma yadda yake zuwa wa yamshi fi sawadin kuma yana tafiya a cikin baki kafafunsa kenan wa yanzuru fi sawadin gewayen idanansa yana gani cikin baki ba na gewayen haka hakun la sa akwai baki a wurin duk sun farra rago ne da ka kun ga wai kowane rago ko ake zuwa a siya ba in kika je sayar rago zaki siya sai ki lura da irin wayannan sifofin in akwai su to ki yafi in babu kuma shikenan sai ki samu wanda ya sauƙaƙa an fahimta ma za yi jizu wa ma la yi jizu menene ya halatta da abin da bai halatta ba a cikin abubuwan layya abin da ya inganta su ne aljaza mun faɗi wannan zan taƙaita mana magana a kai shine shekarunsu ake magana ma'ana ta zamanto idan raƙuma ce sai ta cika shekara biyar ta shiga na shida idan kuma shanu ne su cika shekara biyu suna neman shiga na uku idan kuma bunsuru ne ya cika shekara ɗaya cif yana so ya shiga na na biyu idan ko rago ne ko tunkiya wata shida ina fatan mun fahimta kun ga yanzu mun wuce wannan shafin an gane ko to sai kuma gaba na biyu a ciki menene wanda ba zai halatta a yi ba eh shine dabbobin da suke da illoli a jikinsu ma'ana dabbar da take da matsala ba ta gani sosai da ido ɗaya domin babu aula wanda take idan a tsaya yake ka ayi da ita kun fahimta ina abu ne duk gaba da na zo na san cewa ko ai bayani ba sai an kasanta ba shi yasa nake muku haka sannan wadda take da datsatsan bindi ba za ta yi ba wadda take dan gasawa min babu aula a cikin gurguwa ba za ta yi ba kar a yi mara lafiya a cikin ta wadda rashin lafiyar ta a bayyane yake ita ma ba za a yi da ita ba wadda take da ainihin wato tabin hankali a cikin dabbobin akwai mahaukaciya ko mahaukaci <laughs> haka ita ba za a yi da ita ba an fahimta duk irin waɗannan dabbobi ne ya kamata mu kula da su da wanda kahon sai alle al yawa ba lankwashewa ba lankwashewa ba matsala amma ya zama ya karye gashi alama a karye yake zo da haka na kada bai cire ba ko kwaya ɗaya ne dai eh, ba zai yi ba ina fata ana fahimta to wannan magana duka da waɗanda ake magana wanda kuma ake shiga cikin karanci shine wanda kunnan ya bule bai cire ba kunnan gaba ɗaya amma ya bule wannan babu matsala ko rashin lafiyar da zai iya taɓa nama ya zama ta ɗan rame ta yadda za an yanka ba za a ga nama mai yawa a jikinta ba to shi ma wannan in babu dai da bage irin gwara baje baje wancan na dazu gaba dai ba za a yi da su bane wannan kuma dan dama dama ne eh an gane ko ah, shikenan sai mu tsallaka mas'alolin ta'allaq bil udhiya na farko niyya yana da kyau in za a yanka dabba a niyya na biyu shine idan an shiga wannan watan kamar da muka karanta ba a yanke kumba ko me ko kuma gashi na uku shine wato ibada ce mu'akkata da take da lokaci idan aka yi ta kafin lokacin ta ita layya ba ta yi ba mana duk wanda zai so ragon layya kawai sai ya yanka shi kafin ran sallah to bai yi ba an fahimta ko an taba kamun karan wasu alhazai aka ce alhazai suna yanka dabbar su kafin ranar kafin a tafi aikin haji wasu in advance har ma suna cin naman su ce ba su da ba su da hadaya saboda ba a yankawa abinda ake yankawa a shar'ance lokacin aikin haji shine fidiya ya halatta wanda akwai fidiya a kansa ya yanka dabbar fidiyar kafin lokacin yanka ya yi na ainihin wato babban sallah wannan ba laifi ba ne, amma in dai hada ya ce ba a yanka ta sai ranar sallah sai kowa shekarun sallah ko da yawa shekarun har zuwa ranar uku ga wata ya kamata mu kula da wannan to ke ma ragon ki na laye kake kuskura ki je ki ainihin wato yanka shi kafin lokaci ya yi. ko da ran sallah da safe ne ina fata ana fahimta sai a kula da kyau a bashi ruwa a bashi abinci za ga wasu sun sayi rago ragon sai ya gudu wani kuma ragon sai ya mutu in mutuwa ya shi kenan sai a haƙuri a canza wani duka wannan jarabawa ne daga Allah yakan iya jarabtan bawansa amma dai ba a yanka shi da sunan yankan dabban layya sai bayan an dawo idi an sauko daga idi amma menene yake ga wanda bai je idi ba dan gane da lokacin da zai yanka ragon layyarsa shine abin da malamai suka ce shari'a ta ce ana fara layya ne daga lokacin da rana ta shuru ta fito amma bayan ta sai a ƙara gwargwadon raka'a biyu irin wannan raka abin da ake a iri shi ne ake cewa kadara rumhin sannan yanzu da muke yanzu a halin yanzu din nan rana tana fitowa karfe shida da minti tara ko mu ce goma haka ne to minti nawa za a iya yin sallar idi minti goma raka abi sannan hudu ba safa shi ma ba shi minti goma minti ashirin ga goma ga ashirin nawa sai mu ce idan ba a je idi ba daga karfe shida da rabi abin da ya sama ana iya yanka ragon layya ko da mutum da ya je idi ba ya yi daidai amma in kika yanka ƙasa da wannan lokacin to kin yanka nama to sai a bari sai an je idi an dawo shi kenan sai a yanka an ko ba a je ba daga gida in dai wannan lokacin ya wuce har karfe bakwai karfe takwas balle ma mu yanzu yawanci za a ga kawai lokacin sallar idin mu sai a ce karfe takwas za a yi sallah da rabi lokacin ranar ma ta da fitowa ko ba ka bane ko sai karfe ta duk za ku ga lokaci ya riga ya yi ya shiga sosai amma dai daga wannan lokacin da na amurta ana iya yankawa Allah ta'ala ya samu dace ko da liman da ma ya yi bayan shi ai shi yankawan liman kawai ana sanar da mutane ne cewa za ku iya yankawa yanzu ba ana ta ja mana kunne ba ne kar ku yanka kar ku taba gashi kar ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza kowa na jin tsoro kada ya taba a ce ya bata layyansa to yanzu aka ga liman ma da kanshi ya gigara mana shuka to dan liman yanka na shi ai zan yanka na wakil a hikimar kenan a wani limamin ma bai da shi jama'a akwai limamin da wallahi aro rago ake a zo da shi masallaci don ya yanka kuma a dauki nama a kai gidan masu shi ba gidan shi za kai ba saboda halin da muke ciki na rashin kulawa da limamanmu da malamanmu wallahi haka muke ina gaya muku akwai limamai haka babban limami ma wallahi ni da sanda ake gaya min wallahi sai da ne mamaki bakin wanda suka faɗa min maganar nan ba za su taɓa yin ƙarya ba yan gida ne su a gidan suka ce wallahi tallai an fi shekara nawa sai dai a aro rago a tafi da shi masallacin iri ya yanka dukkan kunan kun san shi in na faɗa za ku yi mamaki amma halinmu kuma babban masallaci yake jagoranta inawa a to wannan kuma dai sai maganar mu da yake da ni da ke wannan haka halin da yake a ciki akwai tsabar ruwa haka miki muna da ruwa nawa ne wannan abun a ciki eh muna da wani limami a anguwanmu a wata anguwa daga cikin anguwannin da nake wallahi duk sallah in ta zo sai ba ka raba rago sama da ashirin a gidansa da sa to wanda suke hakan bambancin da muke da su wani iri ne mu za mu rika barin haka saboda haka sai mun sake tunani sosai addinin musulunci zai tafiya ba haka malaman nan suna hana idan su bacci suna tunani tsakar dare a kira su su yi tunani suna binciken matsala gashi nan iri-iri yanzu nan maganar da nake muku jiya mun yi wata zana'ida wala a makabarta ake gaya mana cewa ga wani malami nan sananne yana kwanci dialysis ake masa duka sa guda biyu ta samu matsala kuma yana rike da wani bangare na da'awa wanda in ya mutu kuma shi kenan gurin ya lalace ku ba ku gani idan kuma an ki zo a karantar shi kenan sai a ce malamai ba sa karantar da al'umma malami yana da iyalai yana da bukatu yana da wasu sa wanda duk zai bari sai ya zo saboda ya karantar da ku ya nuna muku hanyar aljanna amma mutane in gaya muku je ku sha mamaki kuma suna iya yanzu nan su daga waya su kira malami a karawata Allah yaro na dan shekara uku zan iya mai layya shi ma ko kuma sun ma siyo ne fa da yaron da komai amma dai akwai iya fata shi an mai layya to kuma ragon duk girman su da ya za a siya da iyayen ya sai raguna bakwai shida a gidansa shi kadai amma yana malami fatawa malami yana tunanin da me zai yi layya <laughs> Allah ya kyauta saboda haka ya kamata ku yi jama'a wancan na can hadaya ne na nan kuma layya ne ba ne zai iya yi a mai a nan kuma yi a can amma na can daban wannan kuma da yawa kada ya zama wai don ya an yanka anan ba su ya yanka a can ba aljiwa Cika ce ne oh daga hannu wurin kan barbari ba eh Kairan insha Allah ai duk sun da suna zuwa idi ai sun sani akwai da basu zuwa idi a cikin kuma babu kowa yana zuwa al'amarin yana da sauƙi ne ana fahimta babban abin da ake bukata shine takbiratul ihram ya zama an ɗaga hannu to na daga cikin sake ta ɗaga hannun akwai lada a cikin shi hannun ke yana motsi wurin ibada in baki ɗaga ba babu komai ina fata akwai masu wannan fahimtar da yawa daga cikin malamai an fahimta cewa ba sai an sake ɗagawa ba a maimaita da baki ina fata ana fahimta kamar kabbar bari ne na sallar jana'ida in aka yi kabbara ɗaya na farko shi ke kenan sauran a ita ta ba tare da an ɗaga ba so abin yana da sauki wannan yawan kabbarbarin da za a rika faɗa da baki kafin liman ya zo ya fi muhimmanci kwarai da gaske sama da da wani abu da yin nafila a da ainihin wato dalla dubban tafiya irin sa kaya mai kyau akwai wanda suke zuwa masallaci ko iri da kaya mara kyau a jikinsu wallahi za ku ga mahauta na zuwa na fida da suka yi wai su sun fito sun yi shigan ainihin wato fida daga can za su wuce su gyara wallahi za ku ga kayan su yana karni na nama kowa da irin halinsa je mun yi sallah da wani yaro wallahi sai da na canza kaya saboda makaniki ne yana zuwa ko ya goga mun jiki rigar shi kuma yi alwala da ruwa a jikinsa bai buge irin da kayan da wani fesin kaf shi cikin warin bakin mai yake na kasa natsuwa in yi numfashi da kyau wallahi kun ga irin wannan yana iya faruwa a sallah ni na gani ne ba wai labarin ne ake ba a idin ba sai ku ga irin wannan yana faruwa Ah, to liman ma ai kuma ai yana zama mamu shi ma eh to ai mamu ne ni <laughs> shi yasa sau da ni ma zan iya zama mamu ai ko so a yi sallah ne ni mamu ne ba ni da liman ba sau da ya zo ya jona mu kuma wurin ma da ya shigo ba zai iya da kamata ya shigo ba dan ya matse mu dan karamin yaro ya kamata ya shigo irin ɗan gurin nan ne ya rage wanda a dan kika sahu da shi kawai shi sai ya zo ya kusa a dole shi yana neman lada eh amma kuma sai ya zo da kaya duka kashe kashe da kayan abin nan kayan aiki ba daidai ba ne na eh ya kamata eh zaman ne eh eh eh a'a ba daidai bane ba daidai bane wannan maganar tasu saudiya daban najeriya daban amerika daban china daban kuma ranar da ya kwaya ɗaya shi haka take yadda take towa kowace ƙasa da tata sadaka ta fara da saudiya ne ta sallame su su mu ma za ta zo ta sallame mu a daidai lokacin mu. Kin fahimta za mu zauna ne ta ibadun mu tun daga wannan lokaci da muka shiga ai ai ai a zahar ɗin kan da rana ta zawali aka yi a zahar lokacin ake fara shiga arfa da mai haka a can mu ma kuma anan haka ne sai ki je ki harkokin ki da safe ki zo da an yi azhar ki san kamu ki zo ki ta ibadoji da addu'o'i in ma baki zo na a lokacin ba na sha faɗa muku na kanci in aka yi la'asar a nan to ki tabbatar da duk abin da kike yi ko waya miki kashe kawai ki zama tsakanin ki da Allah kada wani abu ya zo ya dame ki ki zauna ki ta ibada ki ta addu'o'i ki yi addu'a a tsaye ki yi a zaune ki yi nafil fili in kin gaji ki ɗan shingida kaɗan tashi ki ta yi ki tabbatar da sallar za a kira sallar magariba kina addu'a an fahimta ba sai mun bi Saudiya ba mu ma kuma wata ƙasar tana can su kuma sai an jima za ta za su shiga ma'arfa ai duka ɗaya ne ba wani abun nan wai bambanci ba nasu daban namu daban Allah ɗaya ne ya san lokacin su muka ya san samu lokacin ma ai na ran arfa ne wannan ai zawatul asbab ne shi na fulfili shi addu'o'i a tsaye shi a zaune shi a kishin gida ma yawa yake shigala ne kuma wani lalle ku tabbatar da kun mun addu'a na in aka zo neman ki a kin yi ƙarya ki ce kawai kina da uzuri haka kina da wani uzuri ba za a same ki ba kawai za ki ji sai ki shiga salwaki ki eh amma kada an zo kuma an tabbatar da kina nan ki ce aje a ce ba ke nan ki ce ma yara kada a dame ki to <laughs> Allah ya shirya da mu ku ya kuri mu karasa na dubban yanka na farko shine a tausaya wa dabbar an yarfaka bizzabiha kyautata mata ta hanyar ba ta ruwa ta sha an gane ko a ce abin da za a yi yankan ya zama mai kaifi ne ba wai wanda yake bai yi ba a zuwa ya sadar da za a wata wahala an gane ko Allah ta'ala ya wajabta kyautatawa a cikin komai kamar da annabi ya faɗa in za ku yanka ku kyautata yanka in za ku yanka ma in za ku ainihin wato kisa ku kyautata kisa na biyu shine ana so a kwantar da abin yankan nan a bangaren ta na hagu an gane domin ya fi sauki wajen yankawa a sa wuka a yanka ta cikin sauki kamar yadda Allah ya ce wal budina ja'alna halakum min sha'irillahi lakum fiha khair an gane ko budina ana abin da ake nufi shine ainihin wato dabba ko sassa ita raƙumar da za a yanka ta tace budin mun mun sanya ta ta zamanto sha'ira ce wal akwai alkhairi a ciki tazkuru ismallah ku ambaci sunan Allah alaiha akan ta lokacin da za ku yanka ta sawa kana tsaye akan kafafu guda uku shine da ce muku za ku ga an makala kafa ɗaya na raƙumi lokacin da za a yanka shi kafar hagunsa a makar take hannun kafa ukun ɗaya a kai kafa ɗaya a gaba kafa biyu a baya shine sawaf kenan an fahimta idan kuka yanka shi a haka fa idza wajabat junubuha idan ya fadi kasa ya riga ya fadi an da naman to fa kulu ku ci daga cikin wannan dabbawa atimul qani'a ku ciyar da wanda yake da hakuri zai roko ba shi naman wal mu'tar da wanda ma shi zai yi roko ɗin, a ba shi shi ma an gane ko sawaf ɗin nan ya ce ai qiyaman ala salatin ma'ana tana tsaye akan kafafu guda uku maqulatun ya da Halisura an ɗaure mata kafarsa ainihin wato hagu ya annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam abja'a udhiyatahu liyazbahaha annabi ya kwantar da dabbar sa dan ya yanka ta fa qala li rajulin yace ma wani mutum inni ala udhiyati taimaka mini akan wannan abin layyantawa fa anahu ya taimaka masa an rajulin min al-ansari وعن جابر وعبد الرحمن بن الثابت رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى kasance suna yanka raƙuma ne tana ɗaure da ƙafar na hagu qa'imatan alama da tsaye min qa'imiha tana tsayuwa akan abin da ya saura na kafafunta guda uku nan wa an abdurrahman an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma annahu ata ala rajulin qad anakha badanatahu yanharuha ya ga wani mutum ya kwantar da raƙumarsa yana yanka ta daga kwanci فقال سيدي ابعثها da ita قياما a tsaye تنا دوري سنة محمد صلى الله عليه وسلم يتي شيني سنة منزان الله na uku shine an yastaqbila biha al-qibla ila al-qibla a fuskantar da raƙuman ta ban kalla bangaren al an jabir radiyallahu anhu dhahar rasul sallama yawm al-eid bi kafshaini nabi yayi layya a ranar iri da raƙuma guda biyu ko raguna guda biyu fa qala hina ya ce lokacin da ya fuskantar da su إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت أنا من المسلمين نأخذ الشيء أن يقول عند ذلك بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك هكذا ake fara lokacin da kika zo yanka amma ta fa suna yanka karki ce ba za ki yanka ba sai dai kina jin tsoro dama tambayar da za ku yi kenan ko ba mata suna yanka yanka ki giga raukan ki daidai ina zan sa a nuna miki ta da karfin ki ki yanka ki bismillah kar ki ji tsoro Allah ya kyauta wasu mata ai ko kaza ba su yanka malam yace dan mun yi wannan sai na biyar an yata walla zabhal udhiyati bi nafsi kinji ki yi wannan yankan da kanki eh in kana yaktil zati idan zaki iya wa illa falyukila ghayrahu sai ki wakilta wani idan ba zaki iya ba an gane ko ki zama malamar yanka ki iya wata ma bata iya ba ki je gidanta ki yanka <laughs> Allah ya shirye da mu na shida shine an yuhidda sakinata qabla al-qasd kina qabla al-dhabhi awasu wuka kafin a yanka لأن المطلوب إراحة الحيوان بأسرع وقت أبدا أكي بكاتا هوتا دبا ألوكا شما في كل سكن ثوري كل يوحل كافين يا رسول نقوم مي أكي ناما يلي إذا هكا ينكا شيني المضحي يأكل لله من أضيته ذاك شكيما ويهدي به للأقارب كباية بشد حتاب إنوا مكسنتا والجيران بمقوتا والأصدقاء أبو كي ويتسلق ببعضه على الفقراء abai wa fakirai wani bangare na wannan nama wa juzu lahu an da min lahmi udiyatihi ya halatta ki ajiye saura a cikin freezer ila waqtil haja zuwa lokacin da kike bukata kirka dan kowa kina ci kadan kadan wa ila an tashtaqa laha an-nas har zuwa lokacin da rai zai bukata ashe kenan ya nuna naman laye ba far ɗaya ake cinya ba za dan ajiye saboda sanda dan bakin ki canza kina bukatar naman sai ki dan dauko ki dan ci abinci ya halatta an gane ko na'am نعم shine wannan a magana ai a cikin kashi ukun ba wai a cikin bangaren mutanen da zaki bari categories uku sadaka da wanda zaki bari a gida da wanda zaki bayar kyauta to ba kuma sharadi bane wai sai an raba equally duka ukun nan kin fahimta ba ana rabawa daidai wa daidai bane ai kaso uku ake kawai zama akwai bangarori guda uku sune za su ci nama har da ke a ciki ba za ki zo ki ɗauko dabbar da kika yanka ki ainihin wato kasa uku ba an fahimta ku ba ta wuri an fahimta za ki iya zuwa misali sai kika yanka raguna goma misali ku saurara eh bismillah ku ba ta hanya ta kawo eh akwai wuri idan ina ji ta cika yanka rago goma sha biyu ina ji raguna goma sha biyu kika yanka sai aka ce ki kasa uku ya za ki kasa shi uku hurhudu kenan ko ki ci hudu a gidanki ki ba da sadakan hudu ko ki ba da kyautan hudu wannan shine tunanin ki ai to shi ne nake ce miki ba wai yadda kike tunanin equally za a raba shi ne ake ba ba haka bane da kika yanka sha biyu in kika bada sadaka da sadaka da kyauta kika bada kwaya biyu duka goma ya halatta ke cikin gida an samu kaso ukun a ciki in ragon ɗaya ne ma wani ki dauki cinyar gaba ki bada sadaka ɗaya cinyar ta gaban ki bada hadiyya sauran fa wanne yawa wanda ya rabu yi sai ki sa a cikin freezer na gidanki ba da ya samu kashi uku ba to shi ne abin da ake bukata ba wai dama sun kirba daidai da yau daidai ba ne idan kirba daidai wa daidai ke kina da imani da lada haka ake so <laughs> ku fahimci bayanin jama'a wa Allah ya samu dace sai wacce gaba wannan gabar duka su wayannan abubuwa ne na yadda za a bada din mun riga mun karanta su mun riga mun sani to shikenan katima ya riga ya wuce kawai shikenan littafin shine karfi dama abu na karshe da yayi magana akai baya halatta a sai da naman layya kar a sayar an fahimta sai a bada kyauta idan mai fida ya miki fida ki biya shi kudin fida sa daban abinda zaki bashi nama ne kyauta ne wannan ba shi fata ki da zaki bashi kyauta ba shi zaki kai masallaci ne saboda ana son fatu ana amfani da su dan ci gaban masallaci sai ki kai wannan ba sai da wa ake ba kyauta ake badawa kar ki yadda ki saida fatar layyanki in kika saida ta kin fata layyanki gaba da kun fahimta zaki babbakewa gaba da eh ayi ganda shi ba ma ganda ba ba ganda in kin babbake kawai shikenan gaba shi dai kenan sai ki yi shi kawai ki cinye abinki ko kuma kin ce da kin kai yayi saboda haka ya kamata mu kula da waɗannan abubuwa Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu a ah, waɗannan su ne abubuwa muna fata Allah madaukakin sarki mana jagora na'am eh kyauta amma shi daban shi in kika bashi shi zai sayar ba komai sai dai ce kake ki da eh eh ba son haka gaskiya shi asara ne sunna ce mu mu'akkada akan ayan akan ɗaiɗaikun kowa idan akwai wanda zai tsaya a gida lura da gida to saura su tafi idan ba wanda zai lura da gida ana tunanin kila ana iya zuwa a yabanna to sai wasu su zauna wasu su tafi eh ko da mutum ɗaya ne Allah ya samu dace na'am a ce ne a ba ana kama baki ne azumin ran sallah babba ba wai azumi bane kama baki sunan shi sunna ne mana da safe idan aka tashi ki ci komai a bakin ki sai ki je idin ki dawo in so samu lokacin kin yanka dabbar lai yake fara ci daga ciki in baki yi ba babu laifi daga masallaci iri ki sai da biyu ki fara ci ki zo ki fara cin tuwon gidanki idan ma baki samu daman kama bakin ba saboda kina da ciwon yunwa misali ko wani abu sai ki ci tuwon ki sai kafin ki tafi iri ba wanda ya ce dole sai kin kama bakin mustahabi ne duka sunna ce mai kyau haka amin mutum yayi ba laifi amma ba ba laifi bane shikenan shikenan sai ki ci abincin ki sanda ma za a dawo idin kafin a yanka kafin a fede kafin a yi kaza ai za ku lokaci ya da yawa da haka abin akwai akwai yalwa kuma akwai sauki addinin musulunci baya takura kuna fahimta Allah dauke sarki ya shirye da mu na'am akwai wata tambayar walbi kun fante ka na e shi da na ce fata karki sayar ce da kika layya ke kika bayar kyauta wanda kika ba kyauta shi sai sayar ba matsala ke ba ke mace shi na sanin yanzu aikin ba shi kyauta ne sai je sai da ba laifi ne kuma ki bayar kyauta ko ki kai masallaci ya mafi an fahimta shawaran da nake baku kenan to da yake kai fatan da yanki masallaci masallacin zai sayar ne aikin masallaci ne an fahimta ko wata makarantar islamiyya ki kai musu su ma za su sayar su yi amfani da shi a makaranta kin fahimta duk wanda dama ya samu ga mai rabo a bashi amma mutum ɗaya kika ba shi ne fidan shi ma da aje shi da iyalin shi ne ko ba ka bane su saboda ka ba laifi bane Allah ya samu dace wajen eh babu laifi ba laifi a babbaki ya mafi daɗi <laughs> Allah ya shiryar da mu eh wana ji eh ya ce yana ta wannan shekara wata shekara ya yi su yi shekara ɗaya wannan ke wata shekara wala ban jinki eh ba komai kila ya ga tana da halin da za ta yi ne eh ita kuma karta zama fa yar abun nan karta so kanta da yawa to Allah ya samu dace a ah, za mu dakata a nan gurin saboda yanayin lokaci ga mamanmu ta zo ra'isa za mu ba ta dama ta yi magana a mace nan ma ita ma tana da magana duk ga kunan da yawa ana so mu wuce karfe biyar da rabi mu tashi ba gaskiya an fahimta yan mintuna kaɗan suka rage don saboda za mu tashi yanzu idan Allah ya kai mu ranar laraba za a yi sallar idi in Allah ya so an fahimta a bayan an yi sallah laraba muna sa ran wasu larabawoyin za su maimaito mana a baya wace larabar za mu dawo hutu wata ɗaya ishe ku bayan sallah ya kaɗan? ok ayi yawa? Oh. bayan sallah da sati biyu yayi Eh, banda laraba farko laraba ta gaba ko da an gama yawon sallah lokacin ba bukukuwa abin da ya sa nake muku wannan tambayan akwai abubuwa da yau sukan faru idan aka dawo ku gidawa zan fara cin tara ne akan wanda ba su dawo ba na ladabtarwa sati biyu ya yi ko kowa ya yi haka ko Allah ya nuna mana lafiya Allah ya sa muna da rayuwa abubuwan da muke na ibada cikin watan Allah ya karba da abin da ya faru daga gare mu na kuskure Allah ya yafe mana akwai waɗansu bayan Allah da za mu yi musu addu'a Allah ya gafarta musu Allah ya karɓi rayuwarsu daga ciki akwai ɗan uwanmu kamar da sani a malam umar ga mama akwai wata ma da mahaifinta ya rasu wata mijinta wata wa wata ƙani wata uwa duk a cikin ɗaliban nan ne to duka muna addu'a Allah ya ji ɗansu akwai wata ma da jiya mutai zana irin ta shekaran jiya Allah ya karɓi rayuwarta ma sauran abokina ne Allah ya karɓi rayuwarta fara ɗaya tsara su na ita ma to duk waɗannan waɗanda suka rasu ɗin muna addu'a albarkacin waɗannan kwanaki masu albarka ubangiji Allah ya haskaka su Allah ya yafe musu kurakuransu Allah ya sa an saka su ne cikin dausayin aljanna Allah ya sa ba rani suke bada da cikin ramukan wuta ya Allah marasa lafiyan mu muna addu'a gida da waje duka Allah madaukin sarki ya ƙara musu lafiya Allah madaukin sarki ya ƙare su da lafiya ga mama ita ma kamar yadda ku gani kullum mukan ji daɗi yanayin yadda muke ganin jikin to alhamdulillah muna fata Allah ya dawo da lafiya mai ɗorewa a tattare da ke Allah ya ƙara miki lafiya Allah madaukin sarki da sauran marasa lafiyan mu duka a gida ko asibiti Allah ya ƙara wa kowa lafiya mu ma Allah ya ƙare mu da lafiya idan mutum bai da lafiya bai fanta ba bai hana shi wani abu wallahi sai ya gode ma Allah amma idan kuma wani yana kwance to dole za ku ga cewa akwai bambancin da ba sai an fada ba amma dai hakan bai hana kowa ya wa kowa addu'a muna fata Allah ya sa jinyar da aka yi ta zaman to kafara na kurakurai ga dukkan marasa lafiyar mu saboda da wannan nake cewa mun tafi hutu kuma addu'ar shi ma ina gaba ni zan yi ba ku ne za ku ɗan yi jabon ku sai kai ku yi mana kafaratul majlis insha Allah ta'ala sai ma kina buƙatar addu'a ko to ke ma har da ke an saka ki a ciki duka Allah biya mana bukatunmu eh duka na eh Allah ya yaye miki zai wuce insha Allah eh wannan ba ƙarya bane damuwa saboda an tambaye wani daga cikin magabata me zaka ce akan mutuwar uba idan uban mutum ya rasu sai ce wato kirsun jadid wato sabon gado mutum zai yi a ah, zaki kuka kwana biyu uku baban ki ya rasu amma za a zo a raba gado sai ki dan fara murmushi murmushi kina dan jin dadi ah, ko ba haka bane zaki fara ki kawai dai za a raba gado to me zaka ce game da mutuwan mata mutum na da mata matarsa ta rasu sai ce ursun jarir ce kuma za ka ɗan yi kuka kwana ɗaya biyu amma sai ka sake angancewa kuma daga baya ko ba haka bane zai sake wani auren mana duk wa'annan suna da badin me za ka ce game da mutuwar ɗan uwa ya ce na? eh an ɗan uwa in ya mutu sai ce wannan kamar tsuntsu ne da aka datsa ya fuka fuki ba zai iya tashi in ɗan uwanki ya rasu ko ƴar uwanki ba za su iya tashi ba ina ƙarfafuwa da ƴar uwanki ko kin sani ko baki sani ba saboda ɗan uwa rabin jiki annabi Musa ma sai da aka ƙara mai ƙarfi da annabi Haruna ala sana shuddu abu da ka bi afika wa naj'al lakum sultana la yasiluna kuma ko fir'auna ba zai iya taba ku ban kuna tare to sai aka ce masa me zaka ce game da mutuwar da sai da ya numfasa ce mutuwar da ya ce ah, saddun fil fu'ad wani irin bugu ne da yake barin tabo a zuciya na yanjabiru abada har abada baya warkewa shi har abada ba zai warke ba sai dai ka dan je sauki kawai ko ba ka bane idan danci ya rasu shekara 40 da suka wuce da kin ga dan shekara arba'in za ka ce Allah sarki da wani na nan da ya kai kamar wannan za ki manta sau da ka malama gashi sai a miƙa ma duk wanda za su yi magana su tattauna subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka